This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba ku bakiri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba 27 ga watan nuwamban shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun abuja a yau laraba ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc umarnin tsare tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello har sai ranar goma ga watan disamba ya sake bayyana a gabanta lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nema a yau za mu so ne ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yadda ake wato yadda hukumar efcc ke yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar musamman ma akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili haka zalika kamar kowane ranar dare wato daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na sulaiman muni barma wanda a yau shirin yake ban kwana da ibrahim idrisa na jihar adamawan najeriya da abdulgafar hussein da ke jihar ashantin kasar ghana dukkansu masu bada horo ne a fannin kere-kere na kayayyakin fata kuma masu fama da na nakasa amma kafin nan ga ibrahim da cikakkun labaran duniya To, Assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba, rundunar sojin Labanan ta ce za ta tura karin sojoji zuwa kudancin kasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cima tsakanin kungiyar mayakan hezbollah da rundunar sojin isra'ila yarjejeniyar wadda aka cima bayan shafi watanni goma sha hudu ana gwabza yaƙi ta kan kama ga dukkan alamu to amma rundunar sojin isra'ila ta ce ta yi barin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin labanan wato kem da kufar kila inda sojojinta suka buɗe wuta bayan da suka bankaɗo wata mota a wurin da bai dace ba wanda hakan ya tilasta ma motar komawa da baya dubban mutanen da faɗan na isra'ila da hezbollah ya raba da muhallansu sun yi cunkus kan titunan kudancin beirut yayin da suke kokarin komawa gidajensu da ke wasu ƙauyuka da garuruwan da akasari har-haren sojojin isra'ila ya ruguza. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gabatar da sunan janar kate kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mataimakinsa kan wato mai taimaka masa kan harkokin ukraine da rasha janar kellogg wanda janar ɗin soja ne da ya yi ritaya wanda kuma ya taba zama babban mai baiwa trump ɗin shawara kan harkokin tsaro ya kasance kuma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tsohuwar gwamnatin trump mike pence trump ya yi wannan shilarce a shafinsa na truth social da cewa tun da farko yake tare da ni tare kuma za mu samar da zaman lafiya iya iyawarmu mu maido da zaman lafiya a amurka da ma duniya baki daya a halin da ake ciki kuma yau laraba shugabar bangaren zartaswar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi gargaɗi cewa turai a ta bakinta ba ta da lokacin wargi a wajen buƙatar inganta tsaro da gogayya a duniya yayin da 'yan majalisar dokokin turai ɗin ke shirin yin na'am da sabuwar tawagar bangaren zartaswarta don fara aiki da take jawabi ga majalisar dokokin tarayyar turai a strasbourg van leyen ta ce tawagarta ta tsatsaf don fara aiki ga dangadan wajen tunkarar kalubale masu karuwa waɗanda ƙasashen ƙungiyar ke fuskanta musamman ma yaƙin ukraine wanda ake gwabza shi a kan yakokin ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yayin da ake ci gaba da haɓaka kimiyya da fasahar zamani ko cotton edge technologies a sassan duniya ƙasashe masu tasowa ma ba a bar su a baya ba a nahiyar afirka ana taɓasa iri-iri a wannan fagen na baya-bayan nan sun hada da manyan tarukan da aka yi a wannan shekara ta 2024 ciki har da na africa tech uh, summit ats a birnin kigali na kasar rwanda da taron science and technology innovation sti a birnin nairobi kenya da kuma taron the world conference on artificial intelligence na manhaja mai tunani ko ai a afirka ta kudu hasali ma a najeriya tuni jami'o'in kimiyya da fasaha suka shiga kulla alaka da takwarorinsu na yammacin duniya don cimma wannan burin kamar da yadda rijista na jami'ar cosmopolitan da ke abuja dr mani ibrahim ahmad ya zo ya kare yi da wasu jami'o'in da cibiyoyi kuma na amurka don haka bayan da dr ahmad ya kawo ziyara a nan sashen hausa na tambaye shi ƙarin bayani kan wannan yunkurin da suke yi sai ya ce tahowa da muka yi yanzu na musamman ne domin sabuwar jami'a da muka kafa a abuja wato cosmopolitan university mun zo ne domin mu karfafa aiki tsakanin jami'a da jami'o'i da suka ci gaba sosai a amurka wato jami'o'i da suke da irin muradin jami'anmu to a cikin jami'o'i da suka ci gaba a duniya irin wannan harka suna nan a nan a san francisco wajen da ake kira silicon valley to a cikinsu akwai jami'ar stanford Ah, mun samu mun je mun zauna mun tattauna tare da su dama eh, harkar jami'a harka ne na haɗayya ba a kafa jami'a domin gasa kowane lokaci ana son uh, jami'o'i ya zamanto cewa suna tuntuɓin juna oh. ana aiki tare shi yasa kaga cewa muka zo nan suka karɓe mu da hannu bibbiyu oh. to kafin mu koma kan silikan bali akwai kuma wuraren da kuka ziyarta da kuma ke da nasaba da eh wato akwai uh, mun je uh, dayton oh. a ohio dayton gari ne mai tarihi su Wright brothers wannan mutane da suka fara yin jirgin sama a mm. duniya mm. daga wannan dayton din suke kuma akwai jami'o'i a dayton wanda aka karfa domin a raya irin wannan hazaka da kwazo na wayannan Wright brothers din. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ku bari mu je ga rahotonmu. Babban kotu da ke zamanta a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin mai shari'a Maryam Anine a yau Laraba ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC umarnin tsarin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello har sai ranar goma ga watan Disamba na wannan shekara lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nemi kotun ta yi masa. har ila yau mai shari'a maryam anine ta baiwa hukumar ta efcc umarnin tsare wasu mutum biyu da suka hada da umar orisha da abdulsalam hudu waɗanda suke wato su ma ake zargin su da hada kai da tsohon gwamnan wajen karkatar da biliyoyin naira wanda yawan su ya kai biliyan ɗari da goma tsawon shekaru takwas da tsohon gwamna ya bello ya shafe yana mulki ta a jihar ta kogi da ke tsakiyar najeriya daga lakwaja wakilinmu ahmed muhammad dan asabe ya aiko mana da wannan rahoto tsohon gwamnan jihar kogin yahaya bello da sauran mutane biyun da hukumar ta efcc take zargin su da sama da fadi da kudaden jihar sun musanta laifuffuka sha shida da hukumar ta efcc take zargin su da aikatawa idan za a iya tunawa a jiya laraba ce tsohon gwamnan na jihar kogi ya mika kansa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa wanda ke zargin sa da karkatar da kudaden gwamnati inda rahotanni suka bayyana cewa jami'an na efcc sun ɗauki sawoyi suna yi masa tambayoyi kan zargin da da ake yi masa na almunda'ana a yayin da wasu rahotanni suka ce an kama shi ne wasu kuma na cewa ya je ofishin efcc ne da kansa tare da lauyoyinsa na samu zanta da wasu al'umman jihar kogi inda suka bayyana rayoyinsu ya eh, sunana abdullahi mai kano mazaunin lakwaja mutumin lakwaja ne a jihar kogi game da yahaya bello da ya kai kansa tsohon gwanon jihar kogi da ya kai kansa jiya ga hukumar efcc wannan shi ya fi masa domin wannan boye-boye ai ba zai kai ina ba kuma musamman ma tun da kes din dama yau aka sa aka ce za a yi shi an ajiye shi zuwa 27 ga wata wato yau kenan kaga je zaman ne dole je domin a sun je su shi gwamnan yanzu ododo ya je sun je supreme court hawa su gwamnati suka bi shi cewa a soke efcc to da an yi watsi da maganan daga supreme court ai kaga dole je zuwan nasa shi ya fi kuma maganan cewa is not guilty eh to dama shi mai laifi haka yake ai kuma shi kansa wanda ke da laifi ba a ce masa mai laifi sai dai an same shi da laifin saboda haka ana zargin sa ne da ya je ne ta ah, gona Darius da ya je bai wuce ba ai gonan Edoma da ya sauka kwanan nan an ce EFCC suna watching su an kuma kama wasu daga cikin mutanen sa amma ha gani in ya ce yana ready za a gayyace shi boye boyen da ya dinga yin wajen wata bakwai da wani abu da ya dinga boye boye ai ba da lokaci ne Ahmed Ali Suleiman a kan maganar kamo yaya Bello da aka yi wannan dama ai ba wani sabon abu ba ne a miƙe kansa da ya yi kuma da yake wajen yanzu da ake ta maganganu a kai wannan ba wani abu ba su fa'ishi ma ai sun kai kansu kuma duk wayan abubuwan kuma da an kilanin su shi ma kansu da kamar ya kai kan shi ya ne da wannan magana da ya riga ya wuce ku to saboda haka wannan abu da zargi da ma ake masa kuma kuma kowa san yadda zargi yake to bangiji alamu da ma roƙon Allah subhanahu wataala duk wani abu da zai zama alheri ga kogi sai bangiji Allah ya tabbatar mana asabi labaran ni a garin lakwaje nake zaune ni kuma dan siyasa ne a gaskiya waɗannan abubuwan da ya dinga faruwa a kogi state gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba farko dai lokacin da wannan gona ya hau shi yaya bello mun yi farin ciki da hawansa amma daga baya mutane suka dinga cara ana cara ana cara sai abin ba zai dame mu ba dai karshe dai da ya zo gama gwamnatin shi nan wannan abin da yake ya faru din nan ya kamata ya mika kansa tun farko ai ba shi kadai fara yin gona ba wani bai yi ba wanda sun yi sun mutu wadansu suna nan a raye a duniyan nan ba wanda bai da laifi amma shi abin da ya zo ya bamu takaici maimakon ya mika kanshi tun farko bai mika ba yana ta guje guje guje sai daga baya zo mika kanshi saboda haka na wannan abu ya zama abun kunya ga 'yan siyasa ma don suka san siyasa ga baki daya saboda haka nan shari'a nan da za yi ba wanda zai shari'a sai Allah saboda haka ba mai laifi kuma ba wanda kuma bai da laifi amma shi kansa ya san yayi laifi mu ma da muke magoya bayan sa mun san yayi laifi amma duk da haka dai da ya mika kanshi nan to shi ya fi da a dinga ana neman shi kamar gafiya ana neman shi a juji ana neman shi a rami da sauransu nemi ya kanshi na ai kowa ya yawa da yawa an ji daɗi to amma yanda yan uwansa yaransa suka je suka dinga wannan abubuwa kotuna shine bai game mu ba ai ba shi kada ka tun a ranar 18 ga watan afrilun wannan shekara ne dai tsohon gwamnan ta jihar kogi ya shiga wasan buya da hukumar efcc har kawo yanzu da ya mika kansa ga hukumar domin fuskantar shari'a akan zarge-zargen da hukumar take tuhumarsa da aikatawa duk da kokarin da na yi na jin ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar kogi kingsley famo game da hukuncin da kotun ta yanke ya citira na aika masa da sakon kata kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto Ahmed Muhammad Dan Asabe sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. To a gaida Ahmed Muhammad Dan Asabe da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Ibrahim Idris na jihar Adamawan Najeriya da Abdulgafar Hussein da ke jihar Ashantin kasar Ghana dukkansu masu bada horo a fannin kere-keren kayayyakin fata. Don Allah ya jarabce ka da na ƙasa. dokar da ka ji wani ɗas ko wani kasawa a zuciyarka cewa ubangiji baya son ka nema haka to ka sani fa ya fi son ka nema ya maka haka don wallahi ba na mantawa a dalilin wannan sana'a inda na je wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba wannan ya gani yana ya zo kan social media yana ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so karbin jinsi sai kaya yanzu mai aiki To idan ba a manta ba a makon jiya an ji irin gudunmuwar da bakin shirin ke bayarwa a yunkurin samar da aikin yi ga nakasassu har ma da waɗanda ba nakasassun ba a Ghana da Najeriya. Abin da ke fayyace irin basira da girman matsayin da Allah yi wa masu bukata ta musamman a sahun al'umma. A yau Master Trainer Ibrahim Idris wanda shine jagoran ƙungiyar guragun jihar Adamawa. ya tunatar da hukumomi da takwarorinsa na kasassu kan nauyin da ya rataya a wuyan kowanne a fafutukar saka wannan rukuni na al'umma cikin kyaukyawan yanayin rayuwa ya kuma fara da zayyana irin kalubalen da ya fama da su a baya um, ba na mantawa akwai lokacin da aka ce wata jam'iyya za ta yi takalma saboda za a fita set ana sa hula na jam'iyya eh, riga na jam'iyya sai aka kawo shawara ya kamata a nemi takalmi ma na jam'iyya mm. to na taɓa bugo takalmi na nima in nemi wannan kwangila na kai sai aka shiga da aka je ana kan mitin ne ma amma da aka kawo takalmi na sai gaba ɗaya aka watsar da kowane takalmi sai aka ɗauki nawa za a yi an ce an bada da oda aftar da kwangilan a kawo mini daga baya sai na ji abun an ɗauki takalmi an kai kasuwa ana ta neman waye zai iya yin wannan takalmi daga karshe dai ina gaya maka wannan aikin ban same shi ba an kai shi jos ne aka je ana buga su a can jos wanda ba su kai nawa inganci ba daga baya suka dawo suna ta complain cewa wannan takalmin ba yanda aka kawo shi farko ne aka je aka yi su ba mm. to wannan abun kaga na dan samu kalubale wanda a wancan lokacin har ina tunanin lallai wanda nake tare da su nake koya musu aiki da kuma wanda muke aikin tare ina gaya musu to akwai alkhairin da nake tunani zai shigo mana na mm. kwangila na takalma in Allah yadda mafi yawancin mu wani zai samu abun da zai sai ya ajiye ko da wani lokaci zai gani in na samu wannan kwangila to kaga wannan za a iya cewa saboda na kasa da ubangiji min ne sa suka yi haka saboda kar su kami arziki mm, to yanzu wani kira kake da shi ko shawara da yan uwanku masu bukata ta musamman ina so dukkan wasu al'umman eh, najeriya ko duniya baki ɗaya su sani ah, na kasa ba kasawa ba ne idan Allah ya yi to eh, idan Allah ya jarabce ka da na ƙasa mm. to kar ka ji wani ɗas ko wani kasawa a zuciyarka cewar ubangiji baya son ka nema kaka mm. don wallahi a dalilin wannan sana'a inda na je wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba ah, saboda na shiga eh, fadan masu martaba fili daban-daban akan kai ni akan keke na a tura ni in je in gaisuwa a matsayina na malamin da aka turo ni garin in koya wa matasan su sana'a mm. wanda da na tunanin inda lafiya na ne ba zan iya samun ganin wannan mutumin ba mm. kuma wannan darajar sana'a da na yi ne kai ni wannan guri mm. to ina zaburar da yan uwanmu na kasassu ko masu bukata ta musamman ah, su yunkura su shigo kungiya na masu bukata ta musamman akwai sana'o'i daban-daban daban da ake koyarwa a kada su zauna su ga don Allah jarfe shi da na kasashe sai dai a bi kororo kororo titi titi ana roko har a zo ana zubar da mutunci to su kuma gwamnati da kuma su hannu da shuni wani kira za ka yi gare su ina kira eh, ga gwamnati don Allah don annabi ta mai da hankali a nan eh, ma'aikata tamu ta masu bukata ta musamman a inganta mana shi a mayar mana da shi kamar babban kamfani ne mai zaman kanta da za a yi rika buga sana'o'i daban-daban a ringa fitarwa domin a samo ma mutanenmu sana'o'i da za su dogara da kansu domin su kaucewa barace-barace na biyu domin a samo karin tattalin arziki ma mutanen adamawa eh, na uku domin a rage wa matasa masu lafiya da waɗanda suke sace-sacen nan sana'o'in da za su dogara da kansu to ina jawo hankalin gwamnati hmm. ya kamata duk wani abun da za a yi a ringa tunawa da mutane mu muna da masa trainer daban-daban sannan 'yan kasuwa da masu hannu da shuni muna ƙara roƙonsu don allah ringa zuwa suna ba mu kwangila musamman irin takalma irin domat na makafi ko kujeru ko wasu abubuwa da muke yi da hannunmu To haka shi ma Abdulgafar Hussein mai kere-keren takalman fata kuma ɗan wasan ƙwallon kwando na guragu ya gargaɗi takwarorinsa akan muhimmancin sana'a domin tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke nisantar da mutum da bara ɗabi'ar da a ƙasashe masu tasowa masu mutuwar zuciya ke mayar da ita sana'a cin zarafin da wasu mutane ke yi wa masu bukata ta musamman a ghana na damun ƙungiyoyin irin waɗannan mutane dalili kenan suka dukufa da gwagwarmaya don ganin gwamnatin ƙasar ta kafa dokar da za ta taimaka a kawo ƙarshen wannan al'amari mai kama da nuna kyama. kana tafiya wani na kallon ka ya san sunan ka amma zai doki sunan ciwon ka ne ya kira ka da shi ana ya ce ma gurgu yan waye mu suna ba mu complain dewa game ga mutane amma akwai wani abin ganga da mu muke yi yanzu haka muna son a pass muna wani law in dai parliament suka pass wannan law to suna mu gurgu ya kare shi dai ka kira mu da sunan mu don ka kira mu da gurgu za kai ka court ka je ka ansa ka fadi abin da ya sa wani shawara za ka bai wa masu fama da nakasa kan su kuma su yi kokari su yi dogaro da kai kamar yadda ka sa abubuwa biyu a gabanka a rayuwa ga sana'a sa'annan kuma ga kwallon kwando na guragu eh to abin da zan gaya ma yan waye na guragu wallahi sun matallahi bara ba aiki ba ne in kana bara kamar zuciyanka ne ya mutu sai sa ina roƙon saboda allah da annabi su barbara su nemi sana'a kadan kadan ba ka sauri in kana sauri ba ka samu amma kadan kadan ka samu da ikon Allah wani guda biyun da nake samu nake da shi nake ci abinci takalmin kenan ko eh saboda wannan ya gani yana ya zo kan social media na ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so karbin jin sai kaya yanzu mai aiki in na fahimta kana kuma amfani da eh, shafi irin na facebook haka kana aiwatar da harkokinka wanda ke bar kake samun kuɗin shiga na yau da kullum iye ina yi wannan kuma duka shi sa ni rokona ne da nake jama'a wanda ya gan abin gana duka kan wannan shafin duka ya yi kokari ya kira ni namba na duka na kai to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakinmu da wakilan muryar amurka salisu garba a adamawa da hamza adam a kumasi sai producer julie lezas gresham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya To madalla gaida Suleiman Muni Barma. Kamar yadda muka faɗa muku a baya za ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumar EFCC take yi a Najeriya musamman akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati. lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira mu domin bayyana ra'ayi. To muna da kiran farko daga jihar Kaduna wani ne a Kaduna? Wani ne daga jihar Kaduna? malam na kaduna kana sauraren mu to idan malam na kaduna baya jin mu yawa barkan mu da aiki ina sunan malamin sunana ibrahim ana ranar daga cikin kaduna to malam ibrahim duniya na sauraren ka to dangane da wannan aiki da hukumar efcc ke gaskiya za mu iya cewa wasan yara ne kawai hmm. shi shugaban wannan kungiya ya taɓa wani furuci cewa idan har bai kamo shi ba a wasu kwanaki to zai sauka akan mukamin shi to sai ga shi wannan lokacin da ya ɗauka ya kai kuma bai kamo shi ba yana nan kuma akan kujerar shi illa iyaka kawai gwamnati na amfani da wannan hukuma wajen cin wata bukata ta musamman na siyasa ko kuma wani abu daban fatan mu dai su gyara aikin su su aiki bisa da doka da yanci duk wanda ya taka doka shi ma a taka shi to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Kebbi wane ne a Kebbi wane ne a jihar Kebbi eh baba Yakubu Makeri tana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri to dan Asabe bismillah to ni a wuri na fa Yahaya Bello ba mai laifi bane sai yan har kotu ta tabbatar da laifinsa an kama shi da laifin tuhumar da ake masa na yayi rubda ciki da dukiya al'ummar jihar kogi hmm. domin akwai waɗanda aka kama da laifi dumu-dumu a najeriya ba a musu komai ba a tarihin najeriya gwamnan babban bankin najeriya misali hmm. babu irin barnar da bai yi ba lokacin da ana shari'a nan a rigi-rigi amma da a sai tafiya sai ka ji shiru kamar a shuka dusa saboda haka idan za a yi hukunci da gaskiya a tsaya hukunci da gaskiya kowa ya san cewa a najeriya akwai shafaffu da mai duk laifin da suka yi ana wanke su ni a wuri na wannan kogi wallahi ba to bari mu taka wa dan asabe birki mu je jihar wato mu je gora a jihar neja wani ne a gora. Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Kwatagoro jihar Niger. To injiniya bismillah. To wato mu hukumar FCC ai mu abu ya zama kamar wasan yara. Da hmm. a cikin gwamnati ko ka ji an ce za a yi ba a yi mai komi. Hmm. To kaga kullum a ce za a yi kaza za a yi kaza. shekara nawa muna gani ba mu hmm. taɓa ganin wanda a jami'an gwamnati hukumar NC ta aiki a kan shi ba sai dai wani can daban wanda a ko can tsoho na da ne a dinga amma dai kana cikin gwamnati NCC ba ta aiki a kan ka da haka za hmm. an za a yi sai dai mu zuba ido mu gani ba za a ce ba ba ya kuma kiri na gode injiniya mai gero ke kwanta gode jihar Niger to mun gode injiniya bari mu sake zuwa jihar Kaduna wane ne a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum assalam Baba ya kuma iri barka da yammaci. Yawwa, Alai Musa. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya. To, bismillah. Yawwa, sai dai wallahi mu ya ɗauke gaba ɗaya ban maji maudu'in ba. Ya kuke kallon wato yaƙi da EFCC take yi na cin hanci da rashawa a Najeriya musamman batun da ya shafi ainihin manyan jami'an gwamnati. Malam Baba, ai wannan wannan wannan magana na maganar yaƙi da ake a Najeriya. Ka san wani abu ne idan idan ka san Hausa sai wata kar magana ta ce akwai dan mowa da dan bora a Najeriya. Hmm. In dai aka ce kana da wani matsayi a gwamnatance, EFCC hmm. in dai a Najeriya ne ba za ta iya bincika ka ba. kawai ana bincika wanda ake gani yau misali ina da tsiyar gwamnati ne ba na da tsiyar gwamnati za a iya bincika ta amma in dai kana da tsiyar gwamnati to kai dan lele ne a Najeriya kuma cin hanci da rashin wannan shi na ɗaya daga cikin abin da yake kashe Najeriya yake kashe mana ci gaban Najeriya to mun gode alai musa har yau dai a jihar kaduna wani ne a kaduna wa alaikum salam Eh, sunana yakubu dot sabon goso bari na kiran waya daga nan garin kamar kuma ya kwata ya kula zangon ka tabbata kalgon nan kaduna state ta bismillah mala yakubu yawa baba yakubu mutari inda hmm. ake yi na ne magana da yi wani alanjira da an kawar da ita dalilin ko shi ne gwamnati da take amfani da su saboda biyan ta idan ta biya bukata in ka kula duk gwamnatin da take ci idan ba ka tare da gwamnatin za ta tura maka efcc idan hmm. kuma kana gwamnatin adawa ne in kana gwamnati mai ci to ka saboda haka mu ba da amfani kwata kwata ma Najeriya wannan kungiyar. To bari mu je jihar Jigawa wani ne a Jigawa? To sabu turu mai nama garin gida karamar kuma tsara jihar Jigawa Najeriya. To bismillah. To da gaskiya ni mai girma gwamna na zan yaba Muhammadu Umar Dan Modi. da ya ɗauki wata hanya tun daga kwanar cewa su ta tafi cikwai kowa ta tafi garin kila ubangiji wannan gwamna namu allah ya sa kamar alkari saboda duk gwamna da aka yi hanyar ta tamu ba wanne mana hanyar ba shi ba yanzu ga yi mai girma gwamna dan mudi gaskiya ubangiji allah raba hiru duniya lafiya ya ta yi lafiya ka samu tudu mai rafa da kila karamar kuma taron jiya jigawa. to mun gode kwarai da gaske da wannan kuma kira muka kawo karshen kiran mu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za mu ba ku wata damar. to da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen yau laraba rundunar sojan Lebanon ta ce za ta tura ƙarin sojoji zuwa kudancin ƙasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma tsakanin ƙungiyar mayakan Hezbollah da rundunar sojin Isra'ila. Yarjejeniyar wadda aka cimma bayan shafe watanni goma sha hudu ana gwabza yaƙi ta kan kama ga dukkan alamu. to amma a rundunar sojin isra'ila ta ce ta yi barin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin labanan wato kem da kefkila inda sojojinta suka buɗe wuta bayan da suka bankaɗo wata mota a wani wurin da bai dace ba wanda hakan ya sa motar ta koma da baya shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gabatar da sunan janar kate kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mai taimaka ma shugaban kasa kan harkokin ukraine da rasha janar kellogg wanda janar din soja ne da ya yi ritaya wanda kuma ya taba zama babban mai bai trump shawara kan harkokin tsaro ya kuma kasance mai bayar da shawara ga harkokin tsaro na mataimakinsa a baya shi ma. masu rarau da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe za ku ji wasu abokanmu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna ga iyalan malam salisu idris da na malam umar pambeguwa wanda za a daura aure 'ya'yansu wato aisha salisu jili da angonta ibrahim umar pambeguwa a ranar asabar mai zuwa wato 30 kenan ga wannan wata wanda za a yi a sabuwar dakata wato kawaji layin alhaji na kanwa a jihar kano kenan to allah ba da zaman lafiya da kuma zira ɗayya ba a kwana lafiya wassalam